بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi ta goma sha ɗaya ga watan jumadal akhira a wani shekara ta 1434 kuma daidai da 21 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na shida a cikin kitabul uqul a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik babi na shida shine babu aqalil mar'a babin da zai bayanin yadda ake biyan diyyar mace shine ma'anar babu aqalil mar'a babin da zai mana bayanin hukunce-hukuncen diyyar mace قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحتي ومنقلتها كمنقلتي قال رحمه الله حد وحدثني يحيى عن مالك كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك أن يحيى بن سعيد دغ مالك موسى يحيى ابن سعيد عن سعيد بن مسيب دغ سعيد بن مسيب أنه كان يقول في سعيد بن مسيب يا كسن تشينا تشيوا تعاقل المرأة الرجل mace za ta yi kankan da namiji diyar mace za ta yi kankan da diyar namiji muna ji da ke ko ila sulusu diya har zuwa lokacin da diya ta kai sulusi idan diya ta kai sulusi lissabi sai canza idan aka jima namiji rauni da za a bashi raƙuma biyar to aka jima mace ita ma raƙuma biyar ɗin za a bata idan aka jima namiji raunin da za a jime za a bashi raƙuma goma diya to idan aka ji ma mace wannan raunin ita ma za a bata raƙuma goma in aka ji ma mace raunin da za a bata raƙuma talatin a in aka ji ma namiji raunin da za a ba shi raƙuma talatin a matsayin diya haka in aka ji ma mace wannan raunin za a bata raƙuma talatin a matsayin diya dan kaga diyar a ƙasa da fulus in an ce a diya shi ne raƙuma ɗari in aka ji ma namiji rauni da za a bashi raƙuma hamsin ya fi sulusu ga ya fi ya fi sulusu in aka ji mace wannan rawanin a wannan rawanin raƙuma 25 za a bata in aka ji namiji rauni da za a ba shi raƙuma 50 a matsayin diya to idan aka ji ma mace irin wannan raunin raƙuma 25 za a bata rabi ke kaga raunin ya ƙara girma diya kuma ta rabu shi yasa ya ce to aqilul mar'atu rajula mace za ta yi kankan kan da namiji a wurin diya ila sulfi biya har zuwa lokacin da diya za ta kai sulfi a lokacin da ta ɗora a sulfi to lissafi zai canza isbi'aha isba'aha ya tsammaci ɗaya ka isbi'ihi kamar ya tsanna maji ɗaya yake ga ko lera kuma goma goma ne usbu ya sa wa sinu haka sinnihi haƙorin ta ɗaya kamar haƙorin namiji ɗaya ne kenan kuma biyar biyar wa mudihatu ha ka mudihati hakan na rauni da aka ji a ka aka ji namiji rauni a ka da ya shiga to haka ne kamar ita ma wa munakila to haka munakila ce raunin nan da ya shiga ya ɗaya fata ya taɓo fara fata ta ciki a ka da aka ji namiji to daidai ne da wanda aka ji ma mace saboda duk su iri ɗaya ce kuma duk su da yasa da haƙori da motiha da munakila duk diyar ba ta kai sulusi ba saboda ka da diyar bata kai sulusi ba da mace da namiji duk ɗaya ne akwai don ba eh yatsan namiji ɗaya daidai yake da ya yatsan mace ɗaya ya tsa ɗaya gani goma ne biyarsa eh raƙumi biyar ne eh jira kuma biyar biyar ne saboda kenan aka cire ma namiji haƙori ɗaya an cire mai za a ba shi diyar raƙumi biyar a gane ko a ga in aka cire mai ɗaya shi kuma ai ba zai kokari girgido wani ba zai faɗo da shi ya ce haƙori biyar da eh kamar ɗan gaba gaba ya goya mutum ko sai ya yi ganganci a tabbatar da ya yi ganganci a zube ya yarwa da mutum haƙori ɗaya ta sanadiyar wannan tukira kuma biyar ne إيه؟ آه، إيه. قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تؤاقل الرجل إلى ثلث دية إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال وحدثني عن مالك كما يحيى ابن يحيى ابن يحيى الذي يتي عن كرتدني وانا دغ مالك عن ابن شهاب دغ مالك مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم وبلغه كما بيان يا زو مسا cewar ان ان عروه بن الزبير دغ عروه بن الزبير انهما كان يقولان للي da shi ibn shihab din da kuma urwatu bin zubair din bi kenan ko duk gaba ɗin sun kasance suna cewa mithla qawli sa'id bin musayyib suna magana irin ta sa'id bin musayyib fil mar'a dangane da abin da ya shafi mace anna tu'aqilu tu'aqilu rajula cewar mace za ta yi kankan da namiji a wurin diya ila sulusu diyatin rajuli har zuwa lokacin da tiyar za ta kai sulusi in ce sulusi shine ɗaya bisa uku faiza balaga da sulusa diyatar rajuli idan diyar ta kai ɗaya bisa uku na ilan nusfi min diyatar rajuli to kuma za ta dawo rabi ne don ƙa'ida diyar namiji an tashi an diyar da za a bada ita ta namiji to in mace ce rabi za a biya nusfi diyar ke eh a da kuskure ne

bai hararowa tunda kaga ailil zakari hadal unsayin mimma qalla minhu aw kasar ka gani amma wannan sai ya fice sulus tukunna eh قال رحمه الله قال مالك وتفسير ذلك أنها تؤاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النسبة من عقل الرجل قال مالك إمام مالك ابن أنس وتفسير ذلك بيان هكا أنها تعاقله في المودحة إتمتي ذاتي كان كان كان نمجي في المودحة أتشيو مودحة لون مودحة إتتي لون دا أكا فسام متنكي يشغى تشكي والمنكلة كما إتا المنكلة بيان يشغى تشكي آيو فاتا تشكي آيو سما wa ma dunal ma'amuma hakan nan kuma rawanin da bai kai ma'amuma ba ita kuma ma'amuma da mutiha da munakila duk ana samun su ne a ka raunin da ake yi wa mutum a ka Allah ta'ala ya sauke a ba a cikin mutiha sai ya kasance a ka ne wa ma dunal ma'amumati amma abin da bai kai ma'amuma ba bai kai fata ta ciki ba wal ja'ifa da rauni da ya dayo fata ja'ifa zai iya za ta iya kasancewa a ciki za ta iya kasancewa a cinya ja'ifa kenan ita ma an raunin ya daya fatar sama ya ya babbako fatar ciki amma zai iya samun ta a dukkan jikin dan adam amma waɗancan sai akan sai idan sun zama a kani wa shi ba yi ma da dai makamanta irin waɗannan raunuka din mimma yakunu fi thuluthu diyyati fasa'ida cikin irin raunukan da ake ba da sulusun diya zuwa abin da isama fai za balagar zalika idan abin ya kai sulusi ya yi sama kana akalwa fi zalika to diyar mace a wannan lokaci ya kasance an nisfa ya kasance rabi ne min akalin rajuli akan diyar namiji abin da za a bai ma namiji to sai a bai mace rabinsa idan diyar ta yawa in kuma ba musulmi ba ne diyar wanda ba musulmi ba kamar da za mu karanta shi kuma namijinsu shi ne diyar mace musulma raƙumi nau kenan in kuma mace aka kashe za a biya diya to rabin diyarsa raƙumi na 25 وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول مضت السنه ان الرجل اذا اصاب امراته بجرح ان عليه اقل ذلك الجرح ولا يقاد منه قال مالك رحمه الله وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول ياتي ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري yana cewa mawdutu sunna sunna tuni ta karantar annar rajula lalle mutum namiji idza asaba mar'atahu bi jurhin in ya jima matar shi rauni mutum in ya jima matar shi rauni anna alaihi aqal dhalika jurh abin da yake wajibi a kansa shine ya bayar da diyyar wannan raunin da yake mata wala yuqadu min ba a kisasi rabin diya zai bayar da wahalar da ta jifa za mu zo wannan gashi an zabi na gaba kun gane ko rauni sai ya biya diya babu kisasi in yi cire mata kunne ya dalla mata mari a uzubillah sai sai hankalinta ya dauke ta daina ji raƙumi hamsin ya gan shi domin diyar diyar raƙumi da bici inda namiji ne raƙumi da rimi eh mm, ɗauke shi shi ma haka eh kunnan namiji eh ɗauke ji na ce ba ai ban ai kunnan yana nan da yan mare ta sai marin ya zama sanadiyar ta daina ji ta daina jin magana kuma eh eh dari za ba shi rabi za ba shi nan eh eh eh hankali ya dauki a dukki da akwai abu za mu zo mu lissafa abubuwan da ake ba da diya kamila su kuma abin da ake bada diya kamila sai aka ji wa mutum rauni a kansu guda uku an cire mai ido diya kamila ya daina ji diya kamila eh a'a shi قال رحمه الله عز وجل قال مالك وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك قال مالك رحمه الله وإنما ذلك أبو سني كي وانا مقالر نا نأتي متن يجيما ما تشد أن يوانا أيكي أعوذ بالله في الخطأ أنا مقالر أني أكسكري أن دائما يا ذائب أكسكري بدأ جنجنشي متن كمي دي كما تشاكا أن يضرب الرجل مرأته متن يدي كما تسا فيصيبها من ضربه sai ya same ta a wannan duka da imata ta ta'ammal muddin bai yi ganganci ba kama yau duribu ha bi sautin kamar misalin ya ke ta da bulala fa ya ainiha sai ya yammata da idanta yana zalita da bulala da ta haka ta ihu a sai ga idanunta a hannunta ونحو ذلك دمك ما تهك قال مالك رحمه الله في المرأة يكون لها زوج وولد من غير أصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير أصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يتي في المرأة دنغني دمتي يكون لها زوج وولد تنا دمجي تنا دنا gani ko mace ce ga mijinta ga kuma ɗanta ga kuma ɗanyen aiki ta aikato za ta ba da diya shin miji da ɗanta za su taimaka mata wurin biyan diya kuna jira da kyau ta je ta yi barna ko ta daki wata cikin wata ya zube ko ta ma ruwan ta babba komai da ido ko almin da diya ta kama kuma da man za a diya yan uwa ne suke taimakawa mutum kuna ji da kyau ko to yanzu mijinta yana cikin lissafin wanda za su biya diya za a ce to shigo da raƙumi biyu ne kawo ɗanta yana ciki قال مالك رحمه الله في المرأة دنغني da mace yakunu laha zaujin da zai kasance tana da miji wa waladun da ɗa min ghairi asabatiha amma ba sa cikin danginta asaba su ne yan uwanta a asubai wa hukka na sharafi ta asubi ko bi kulli qawlin mujazin musibi ba sa cikin asaba dinta danginta masu karfi wala qaumiha kuma ba kabila su guda ba mijinta ne ba auren gida ake ba a gane ko ai ko da yar ƙawon mahaifiyarsa ce ba asaba ce amma yar ƙawon mahaifinsa ba asaba ce kun gane ko to haka yanzu idan yana auren ya ta ƙanwar mahaifinsa kuna jina da ke ko dangin su ne ko ba dangin su ba ne dangin shi ne in haka haka haka haka zai ga yana filma kullum eh, in ta mutu ba ta ba kowa ba sai shi kaga zai ci nisfan fardan zai ci nisfan kuma dan ibn al-amini ta asiban mana yake cewa falaisa ala zawjiha idza kana min qabilatin ukhra ba abin da ya hau kan mijinta in yana wata kabilan ne daban idza kana min qabilatin ukhra in yana wata ƙabilar ne daban min aƙalin ba na wata diya min aƙali jinayati ya shai ba shi da wani abu na diyar laifinta da biya ƙabilar su daban-daban shi ƙabilar shi daban ita ƙabilar ta daban sun taba ta yana suka haɗu aure kadai to wannan ba zai sa an taɓaɓɓa ko jidali ya biya mata diya ba ya shiga cikin masu biyan diya ba قال رحمه الله ولا على ولدها إذا كانوا من غير hakan nan ɗanta ba zai shiga cikin masu biyan diyan ba idan iza kanu in sun kasance min gairi qaumiha ba a mutanensa bane ai kaga shi ɗan ba zai bi uba bane eh sai zama uban inda yake daban kabilar shi daban ba su haɗa wani dangi da matar ba shi ne mala yake cewa to ɗan zai bi uban ne yadda uban ba zai bada wani abu uba haka ɗan shi ma ba zai bada wani abu ba ɗanta ana cewa ba zai bada wani abu mun babu ijibar in aka tattaro su duka alkali ba zai ce dole sai ɗan ya biya wani abu ba alkali ba zai ce dole sai mutum ya biya wani abu ba wannan baya hana dan raɗin kansu in suka cire suka bayar a ce bai karo ba amma a ce dole alkali ya zayyana kai ya kuke da wannan suna kaza suna kaza suna kaza ne to za ka ba da dubu ɗari biyu da hamsin kai ya kuke da wani kaza kaza kaza kaza za ka ba da dubu ɗari da hamsin sai ya kurma ta fara magana gonaki ba Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل ولا على إخوتها من أمها هكذا babu wani abu akan yan uwanta da suka hada al'ummi suka hada uwa daya idza kanu min ghairi asabati in sun kasance ba dangi guda suke ba muna nufin dangi masu karfi domin akwai dangi masu karfi shine bangaren uba akwai dangi marasa karfi shine bangaren uwa wala qaumi ha haka ne idan sun kasance ba kabila su guda ba kenan da ake magana aqil za a ba da diya kenan waɗanda za su ba da diya su ne al'asaba in gane ku da kai da babanka da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya suke shigo ciki lissafi ya hau kanka wannan jirgin ko ya guje da wannan a'a ni wan baban shi ne shigo ciki shi ma lissafi duk za su za ta tara sa da diya ya guje da wannan wa da kani suke duk shigo ciki Allah ta'ala ya sauke za ga hikimar musulunci da ta sa in za a biya diya sai an hada da yan uwa duka yan uwa suna da tasiri ga mutum za ga yan uwa sun bai wa mutum kariya ko da ba addinin su ɗaya ba ka gane ko ko da ba addinin duk wa'adin suka ce da annabi shu'aib alaihi salatu wasalam walau la rahatuka la rajumna kai ba din dangin ka ba da sun mai rajumu ko ba za ka ce dangin duk sun musulmai ba ne sun yadda dai abin da yake kai su ba shi kai amma dangin su ɗaya za su ba shi kariya isa annabi lut alayhi salatu salam yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid dangi ga ba shi da dangi a garin tsoron yan wasa na tasiri sosai in aka tarke su aka ce su ba da diya to nan gaba duk wani dan uwansu da kaga da suka ga ya nuna wani da ya za su ga kamar ko ya nuna shi da addani za su hana za su rike hannu fa haula haqu bi mirasiha wadannan su suka fi cancanta su gaje ta ko wal asbatu alaihim al aqlu منذ zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al asaba dangi na mamaci masu cin gado alaihim al aqlu diya tana hawa kansu منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an hada da su ake biyan diya ila al-yawmi har zuwa yau waka zalika mawalin mar'a hakan nan waɗanda suke jibintar al'amuran mace saboda mace da haka yanta ta ai al'amuran ta yana kuma wani ga wani suka yanta ta ko da muka yi kitabul abun nan ita kike mirasum li waladil mar'a gadon su zai tabbata ne ga abun nan dan matar wayan kanu ne gairi kabilatiha ko da ko sun kasance ba kabilar su ɗaya ba وأقل جناية الموالي على قبيلتها وأقل جناية الموالي وأقل جناية الموالي دية barna ta rauni da abin nan yantattun bayi suka yi ala ƙabilar ta zai haukan ƙabilar su ne kenan hata wato ƙabila yana tasiri sosai da sosai sai dai an ce ƙabila yana da kyau fahimta mu anan an ce ƙabila sai a ce hausawa nubawa yarbawa ibo da sauransu shi ake nufi da kabira ko eh nan su kuma larabawa a'a shi in an ce larabawar al'umma ce mai zaman kanta a cikinsu za a ga gida-gida ne a ce aljuhani a ce aljumahi a ce attamimi kullum da ke ko kaga attamimi shine kabila gudar to a cikin su kuma za ka samu baƙon baƙon baƙon manyan manyan gidaje su kuma amma duk su a duk larabawa larabawa ne sai dai kawai karan harshe da za ka ga ana samu wannan zai tsaya ya tsaya da imala ya ce el mamirka el arabiya el saudiya el ulam ya ka za ka je yana karantawa sai ga ce el mamlaka wai al mamlaka za ka dinga jin amo na lahaja a ciki sabanin su amma za a ga daidai sunan su larabawa sai dai akwai kabilu a cikin su sosai da sosai wannan sosai kuma ba zuwa musulunci ne daidaita su amma duk yadda kake ganin bambance-bambancen kabilun da ake yi a wannan na larabawa ya ninninka wannan sosai da sosai to amma musulunci shi ke gyara mutum ina fata mun gano wannan da ke ko to da mutum karatu na addini bai gyara shi ba abin da zai gyara shi karatun addini shi za a nuna wa mutane amma a ce a dinga kawo su karatutukan da ba na addini ba ba su daidaita mutane don wani zai ga cewar wayo za a mai ko dinne shi za a yi ana fatan mun gane wannan da to haka za a ga kaba'il qaba'il shu'ub shu'ub wa kaba'ila kuma qaba'ila wannan لتعرف شعوبا وقبائل شعوب شعب كينا جمعنا شعب قبائل جمعنا قبيل gida gida to kuma mu dawo cikin gida. mu ma kabilun za a ga kowace kabila daya misali ka dauki hausawa za ga su ma kuma kabila kabila ne ciki za ga in ce yankin sokoto kadai za ga za ka fitar da kabawa a ciki za ka fitar da zamfarawa a ciki za ka fitar kuma da gobarawa a ciki kaga wannan duk a matsayin bangaren sokoto ta da in ba ka yi zirfi a harkar ba ba za ka iya bambance wannan ba zan zamfare ne wannan ba gobiri ne wannan ba kabe ba ne haka yake ko to haka kuma eh eh hadda kutumbawa to balle kuma a ce fulani aga fulani suna cikin masu sha'ab masu taɗin yawa za ga akwai bararo akwai sullubawa akwai kacin akwai ai su ma suna da suna da shi da yawa to haka nan da za ka kowace kabila za ka ga akwai akwai akwai nasu ka wannan da ke ko to kaga kenan yanzu idan a Hausa ne idan ba sako ce ɗaya kenan ya shafi duk abin nan kabawa da da goburawa da waye da waye tun da ƙaumihi ne misali amma ga wani ai zai ce shi shi ina shi san shi a ga za a yi ta turanci kenan alamin da za ga inda aka tattaro mutane da yawa to haka kuma za a ga mutanen sun rike hannun wani ba zai sake aikata barna ba ba wani wanda zai ce babu ruwan shi ku kyale shi ba ruwan shi in ya janyo kan shi idan yiwa eh an sa kowa sai ya biya wani ba da wani ko dubu goma ne lissafi da kan shi ya bayar ai qala rahimahullah babu aqal jani baban da zai bayani kan diyar dan tayi yaro da ke ciki shin mata ne suke faɗa sai wata ta naushe wata cikin ya zube ko kuma ya ake ya ake dai wata ta zubar ma da wata ciki ko wani ya zubar ma da wata ciki kun gane wannan da kyau ko ya aka ya aka ya aka yi tuno mata karewa yana gwada ta kawai da firgita sai sai ciki ya zube shi kenan sai a ware kare gefe guda shi kuma قال رحمه الله عز وجل باب أقل الجنين قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى كان تدني وانا دق مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن دق أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سكتش اسمه كنيته سننشي أبو سلمة sunan alkunyarsa abu salama sa sun hukunetu ana bi huraira ta daga ba huraira Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce an namar atani min huzai lalle waɗansu mata guda biyu daga ƙabilar huzai ramat idahu mal ukhra wasu na ganin ma kamar matan mutum ɗaya ne mata guda biyu daga ƙabilar huzai ɗaya ta jefa ɗaya shine ramat idahu mal ukhra ɗaya ta jifi ɗaya fattara har janina kawai sai ta ɓari wacce aka jefa ɗin kawai sai ta ɓari aga da ta ɓari kenan cikin da ke cikin sai zubi faƙaɗa fiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi gurra sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai yanke hukuncin aje a kawo san ɓalelan bawa gurra farin bawa kenan to a kawo baki eh? abdin bawa namiji a walida ko baiwa mace imana eh ai wato jahilci da yawa mutane katutu shi ya ba busa yancin su ba ina fatan kun gane wannan da ke ku shi sa ba san yancinsu ba a jiwa mutum rauni a ce a ba shi haƙuri ɗan sanda ya zo ya bindige mutane a ce kuskure ne soja ya bindige mutane a ce kuskure ne ko an yadda kuskuren ne shi ya bindige banza bai yadda ba ko ba wai na faɗa muku haka ba ne a dokar ƙasar ma ba wai a muwaɗa ba ko a dokar ƙasar ce aka ce an yadda kuskure ne da ya bude wuta kuskure ne shikenan sai a bada sai a ce an bayar dan yasha dubu uku ko dubu biyar biyar ko dubu ɗari ɗari bai yi ba sai an biya diya sannan su kuma a a hukunta su san taɓare musu su ɗin amma dai sai an biya diya yau a ce gwamnati ta ce ba ruwanta in ɗan sanda yi ta asa a cire a asusun 'yan sanda a biya an soja yi ta bargaza a cire a asusun sojojin najeriya a biya zai ga kowanne ana an kawo kuma sababbin dokoki na disfilin in ake biyu ake uku sai ga abubuwa suna ja allah ya sauki allah ya sauki kai malam abubuwa sai dai du'a yi kawai قال مالك رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدا فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان waɗanda zan yi amalikin an ibin shahabin shi ne malamin malik an sa'idu bin musayyaf daga sa'idu bin musayyaf annar rasulallah sallallahu alaihi wa sallama lallai manza allah tsira da aminci allah su tabbata a gajeriyar shi ƙazafil janea ya yanke hukunci don ganin da abin da ya shafi ciki da aka zubar bari da aka yi yau fi batsanin ummini da aka kashe shi yana cikin mahaifiyarsa. maroochydore ya yanke hukuncin bigharra za a je a kawo bawa wannan bawan abdin namiji ne a walida ko mace ko a kawo bawa namiji ko a kawo baiwa mace faƙalar lalzi ƙudiya alai sai wanda aka yanke mashi hukuncin ma'ana ɗan uwan wacce ta yi jibin kenan ko sai ɗan uwanta ya ce kaifa aghrama ya za in biya ma la shariba wala akal abinda da bai sha ba bai ci ba bai sha ba wai ɗan kenan ma la shariba abin da bai sha ba wala akala kuma bai ci ba ga saboda isa jawo ne ya gabatar da ci akan shir amma ana gabatar da ya gabatar da shir akan ci amma ana gabatar da ci ne wa kulu wa sharabu wa kulu wa sharabu gani ko to ya ya gane dan ya samu lamun a karshe ma la shariba wala akal a ya samu lamun wala nataka wala istahal ya samu lamun wa mithlu zalika batal ya samu lamun to in ya gabatar da in ya ce kai ba a mu ramu mala akala wala sharif ba un za zata zo to salon zancen da yake so zai zai kari yace ya zai biya abin da bai ci ba bai sha ba wala nafaka bai yi hurci da baki ba wala stahal bai yi kururuwa ba bayan haife shi domin alistihlal ihu kuka bayan an haifi yaro shine abin da ke sawa yaron ya ci gado kai tsaye malamai sun kara ma juna sani akan abin da aka haifa da aka haife shi bai yi kuka ba amma akwai alamun nishi yana ta nishi yana ta nishi amma bai buɗe baki ya yi kuka ba zai ci gado ko ba zai ci gado ba ana magana zai ci gado ko ba zai ci gado ba wata watakila baban shi ya mutu so ake dama a haihu sai a raba gada sai aka haife shi yana ta nishi amma bai yi kuka ba shi yasa za ga in aka samu irin wannan sai a hanzarta koma zuwa ga likita sosai da sosai la'alla ya sha ruwa ne ko waɗansu abubuwan suka faru Allah ta'ala da ya sauki ice wala na nataka wala istihal bai magana ba bai kururuwa ba wa mithlu zalika batal ai irin wannan ba a biya mishi ya zama bukulan bukulan ne ba sai ce batal a wannan ruwa kenan wata ruwa kuma mithlu zalika yutal da rasulullah ya ji wannan sai ce inna ma hada min ikhwan ikhwan kuhan wannan dan uwan bokaye ne don wannan zubin zancen zubi mu zance ne na bokaye inda min albayani la sihir ai dubin da yi azancin magana kaifa azara ma la shariba wala akal wala nataqa wala istahal wa mithl zalika batal a gane ko kuma an kadiwa za ga kalma bibi ne kaifa azara ma la shariba wala akal jumla biyu ce wala na taka ɗaya wala stahal biyu wa mithlu zalika batan sannan kuma ga saja'u shi sa malamai suka kara juna sani kan hukuncin saja'u wai su ya halatta ko mai halatta ba shine karshen kalma ya dinga zama bai daya kaga nan karshen kotu jumla ya zama harafi ɗaya ne mun fahimci wannan da ke ko wasu ke tafsir suka ce ba a takallufi a kai kar mutum ya tsananta makarsa dole sai ya yi saja'u in ka ce halatta suka ce bai halatta ba wani ya rubuta littafi suna kan ahkamul saja abin nan saja ne ko alikiti ba su gani wani ana karanta shi na ilmin bade a cikin balaga ku yana cikin wani mahasanat al-hufiyya ko al-ma'anawiyya al-muhassanat al-hufiyya saboda ga tunda musulmi ce inna ma hadha min ikhwan al-kuhan yan uwan dan uwan bokaye ne saboda ka harka sajo sai a hankali kenan kuma dubu azancin magana da yi ya ga azancin magana ga kuma su shigoyi da ya kawo ya dawo ya biya ma la shariba abin da bai ci ba wala akal bai ci ba bai sha ba dan tayin da ake barinsa bai ci ba bai sha ba a tunaninsa alhalin yana ci yana sha ta cibiya na abin da uwar ta ci wala na nataqa wala istahal wa mithlu dhalika batal ai irin wannan ba a biya an ji shi ba suna ci wani ɗan wani boka yi ba shi da ke قال رحمه الله حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن دق ربيعة أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي كنا yana cikin manya-manyan malaman malik yana cikin manya-manyan su yana cikin malaman malik na kurkusa da malik ya fara karatu a gabansu annahu kana yaqul rabi'a ya kasance yana cewa al-ghurratu bawa guda da idan an yi bari in mutum ya zama da wata ciki zai biya to qawwamu ana kimanta shi ne 50 dinar dinari 50 aw 600 dirham ko dirhami 600 dirhami dinari 50 an fahimci wannan da kyau karka manta dinari ashirin shine nisabin zakka dinari ashirin sai dukiya ta kai dinari ashirin kafin ta isa zakka wanda yake kuma haka yana nuna wajen naira dubu ɗari shida kenan da wani abu eh shine dinari nawa ashirin an yi kai dinari arba'in yana neman miliyan ɗaya da nawa kenan ga kuma wata kaga dinari hamsin kenan da yana neman yana neman miliyan ɗaya da rabi da karuwa wannan na ɗari a gane ko da likita ya rubuta mata magani ya ba ta je ta sha sai ta ɓari aka tambaye shi a shi bai sani ba ya ce mai bai sani ba ba likita wani ba sai ya tambayoyi ba sai ya biya kun gane ko wani ne ya firgita ta ko duk dai wani abu ake madari ta zubar aka tabbatar da ciki ya zube ta sanadiyya abu kaza to wannan diya kenan na mutum zai biya wannan na bari kenan ba a wannan kuma ainihin nasu ya zama bala'i ka za ga hakkin dan adam ba surutu ne a baki ba dan adam yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala hakkin dan adam ba surutu ba surutu ya barbance ba muna nan zuwa muna nan wadiyatul mar'atul hurratul muslima diyar mace ya musulma 500 dinar dinari 500 ne kaga shine rabin alfu dinar kenan ko shine rabin alfu dinar diyan namiji alfu dinar diyan mace 500 dinar dinari 500 au 6000 dirham ko kuma dirhami dirhami dubu shida قال رحمه الله malikun مالك janinin جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم قال مالك إمام مالك إبن أنس فدية جنين الحرة دية da za a ba abin nan ciki na ya kullum da ke ko ya ce take da cikin sawa'un ɗani imata cikin ko bawa ne ma'ana mijinta ɗani ko mijinta bawa ne alamin da tana da ciki abinda za a bayar na diyata ushuru diyatiha za a bayar da ushirin diyata ne ita diyata nawa ne eh a'a ya fa dinare 500 dinari 500 shine diyar mace musulma ai shine 500 dinar dinari 500 to dinari 500 mai ushirin sa dinari hamsin shi yasa ya ce fa diyatu janinil hurra diya na abin nan na ciki na ya ushuru diyata ya za a bada ushurin diyata ne tun da ita diyata in aka kashe ta dinari 500 ne to diyata kenan zai zama dinari hamsin abin nan diyar cikin zai zama dinari hamsin wal ushuru shi ne 50 dinara ushurin kuma shi ne dinari wasu aw 600 dirham ko kuma dirhami 600 dirhami 600 kuma shine shine ushirin dirhami 6000 قال مالك رحمه الله ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا قال مالك رحمه الله ولم أسمع أحدا بن تأجن ونبا يخالف ينا ساقا وأكن في أن الجنين أكل لله ɗa da ke ciki la kunu da da ghurra cewa ba a bada gurra ban jon malami ya ce ba a haka ma'ana kenan gurra ake bayarwa bawa ake bayarwa hatta yuzayila baqan ummihi har a gusar da a yi abin da zai gusar da cikin matar mahaifiyarsa kenan wa yasqatu min batniha mayitan ya fado ma'ana wani abu ya taba cikin uwar tashi ya faɗo a mace direba ne

ina da gudu a mota ina son mazan jini in dawo ta ce a'a ya ce a'a ta ce ita ya ta hau ya ce babu ruwan shi hayan sa na bi burtalin na wai hayan zama burtali ya yi ƙala rahimu Allah ƙala maliku wa samituhu wa samitu annahu idza kharaja al-janin min batni ummi hayyan thumma mata fi fihi ta kamila qala malik rahimahullah wa sami'tu na cewar annahu lalle shi yadda al'amarin yake idan kharajal idan cikin ya fita min batan ummihi daga cikin mahaifiyarsa hayyan ya fita da rayuwarsa kun gane ko da fita da rayuwarsa summa mata sannan sai mutu an na fihi diya ta kamila cikakke diya za a bayar gani da ta dake ta kawai sai ga gashi ta haihu yanzu ya ɗaya yaro yana kuka yana kya an ce ku zo ku zo ana zuwa kawai sai yaro ya mutu an tashi daga daga ushiri yanzu za a koma kuma diya kamila ne cikakke diya ta mutum kuma ɗari mun san mu ɗakun dini ko قال مالك رحمه الله ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستحل ثم مات ففيه الدية كاملة ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه قال مالك رحمه الله ولا حياة للجنين باء تشور تشكين ينا درايوة إلا بالاستهلال سيدا يكوكا kun ga abin da na faɗa da kenan malin yana ganin kamar wani abin da ba kuka ba zai iya ɗaukar matsayin kuka ba ma'ana a ce an gan shi yana ta a amma bai kuka ba saboda kuka yana da kisa za ga unguwar zoma sana ta bubbuga cikinsa ana ta kaza a ga ya samu ya yi kuka ba wani abin haihuwa da za a fi shi ba ce sai lokacin da ake haihuwarsa ya shaidan ya zungure shi ya yi kuka inda ban da ɗanna na maryam ita ka ga tun daga haihuwar ita maryam ɗin tun ta roƙa mata tsarin allah وإذ هذه وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلا زكريا فإذا خرج من بطن أمه إذا يفتو لك تشكي ما يفيسا فاستحل سيكوكا ثم مات سنن يموت ففيه دية كاملة تشككي دية ذا أباير قلوا لك يقول nam akwai al hilal akwai kuma abin nan nishi da sauransu duk dai amma dai maganganun da malamai suke batun ya yi kuka ne abin da aka yi a kai amma batun a ga yana ta nishi bai yi kuka ba wannan yana alamta rayuwa ko bai alamta rayuwa wani abu ne da yake mahallin nazar malamai suke tattauna a kai. tun da haka wato akwai saƙoni da kuka yake wasu sosai da sosai ba gani ko takan yi nishi ganin idan ne kake ganin kamar yana nishi ashe bai zo dare ba misali kasan akan ga haka yi ba ga wani zai samu bishiya bai ce ta rubuta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ta nan naɗe haka ta yadda in ba dan in da ba a gaya maka ba aka ce wani bishiyar bai take nuna ka ce an wani abu mana kawai shi ne wani shiga wani haka wani a ga gajimare a ce a ce an ga sunan allah a jikin kifi kifi ya ce ya koshi to wai duk waɗannan abubuwa su za su nuna ma mutum addinin musulunci gaskiya ne in ma kai da kenan an ga sunan allah a jikin nama abin allah ta halaye so ne قال رحمه الله عز وجل ونرى منا غنين cewar أن في جنين الأمة للي ciki na جنين jani ɗan tayi abin nan ciki na baiwa ushuru samani ummi za a ba da ushirin kuɗin uwan idan baiwa ce aka dake ta cikin ya zubi sai a ga to ita baiwar in an sai da ita za ta yi nawa za ta yi dubu ɗari ushiri shi ne nawa dubu goma za ta miliyan guda ushiri shine nawa dubu ɗari haka za a bayar قال مالك رحمه الله وإذا قتلت المرأة رجلا أو أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها وليس في جنينها دية قال مالك إمام مالك بن أنس يجي وإذا قتلت المرأة رجلا إذا ما تتكش نمجي توفى الله يسوجي المرأة كومة تتكش مجي عمدا دغنغنشي inna lillahi wa inna ilaihi wallati qatalat hamil ita kuma wacce ta yi kisan tana da juna biyu tana da ciki ita ta dauka duk wannan karatun da aka yi ita yar gata ce to da haka tana da ciki sai ta tsokani wannan ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza babu ruwan ta ai a taba ta a tabo to da haka ta zai ta kashe wani kun gane maganar sai ta kashe wani namiji ko ta kashe wata mace wallace katalat hamil wacce ta kisan tana da juna biyu sai malam bai ce hamilatun ba eh saboda akwai namiji mai ciki ne saboda dama ana zuwa da ha'u anis ne don a bambance tsakanin muzakkar da mu'annas to tunda ba namijin da ke da ciki sai a ce hamil kenan imra'atun hamil in ka ce imra'atun hamilatun kana nufin matar da ta dauko kaya kuma ita ce hamilatun wacce ta dauko kaya dan namiji ma yana ɗauko kaya amma ka ce hamil to mace mai juna biyu wallati ka ta hamil wacce ta kisan tana juna biyu ya za a yi abu na farko lam yukad minha ba za a yi mata kisasi ba hatta ta zo hamla sai ta haihu saboda dama mala ya ce amtan ta yi kisan da ganganci in dai kisayar da ganganci magada suka ce su ba abin da suke so illa a yi musu a karanta mata aya a yi mata karatun yanka ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ai musu kisasi kenan bakin su yazo ɗaya duka kaga yanzu kenan kisasi za a yi mata to ba za a mata kisasin ba sai ta haihu watakila a watan da ta yi kisan a watan ta samu juna biyu kaga tana da to shikenan hukunci ya kare a wurin wa eh a'a dama an ba su zabi diya ko kisasi suka ce kisasi in ko kisasi ne wani ba a dauke mu inda diya ne dama za a rarraba a kansu ai dama kafin ta mutum za a rarraba diyar za a rarraba diya eh eh idan suka ce sun yafi eh nan ka barakallahu fi ya na bahadin diya ta ganganci akila suna dauka diya na ganganci akila suna dauka sai dai mu gallafa ce za mu zo mu bayani akan ta insha Allah ta'ala tsoron idan kisasi ne ana jiran ta ta mutu ta haihu a mata kisasi sai ta mutu shikenan kan kusa ba ta tsuniya yake ba saboda ba za a ɗauko wani a ce to tunda ta mutu yana kan wata

yawwa in mutum ɗari ne ɗaya ya ce yana son diya 99 suka ce kisasi diya za a bayar yarin da ya so kun gane ko in su su ɗari ne ake jin magana su ake sauraron su sai ɗaya ya ce shi yana ganin kawai a karɓi diya sai 99 suka ce a su diya a kisasi ina a kisasi ya faɗi diya za a yi a ga tsarin musulunci kenan na ceton rai sai a dawo diya to amma yanzu ka ce duk sun yi ittifaki cewa a yi kisasi shi kenan sai a karanta mata aya a ka tabbana a lafiya eh ha ba ba abin a ciki kawai karanta mata zai ba za a dauko kan wata a ce hada su zama guda ba wanda ya gajere a gajin shi ne nan ba wayan kutilatil mar'atu idan aka kashe mace Allah ya sauwaki wa hiya hamilu lokacin tana da juna biyu to fa amdan an kashe ta da gangan ne aw khata'an ko da kuskure laysa ala man qatala fi janiniha shay to wanda ya kashe ta din ba zai bada wata diya akan cikin ta ba kun gane ko ai ba da zama gama magana ciki ba da yi bari yi kaza yi kaza tana da ciki sai wani kashe ta uzbillah kashe tun da ba za a ce biya diya ta biya diyar ciki ba idan ya ce falaisa alaman ha fi janiniha ha shai fa'in kutilat amdan in aka kashe ta ne da ganganci qutila allazi qatalaha wanda ya kashe ta dan za a kashe shi ne ya gani in namiji ya kashe ta da ganganci za a kashe shi ne in mace ta kashe ta da ganganci za a kashe shi ne nan ba a cewa ai shi namiji ne ita mace ce a ina in dai kisa ne kawai o ka tabna alayhim fi annan nafsa bin nas iman eh bil eh dole amsa query dole a kira shi imana eh mana yake magana cewar idan ba dan sanda ne ko barayi ana har har sai harba tiya gas da ya raba tiya gas sai ya shiga cikin gida da ya shiga cikin gida sai mace mai juna biyu cikin ta ya zube saboda wannan tiya gas kan dole ya amsa query abin da zama hadaran ba dole a shigar da kara an gane ko dole a shigar da kana shin an mai bita yadda ake harba tiya ga sini yi kuskure shin a'a haka ake mashi masu bita ne suka yi kuskure alamin da ya saboda tiya ga ɗinsa da ya buga ne ta zubar da ciki shikenan dole a masa kwairi قال رحمه الله عز وجل فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية anan ba za a bada diya ga dan da ke cikin ta ba qala rahimullah wa in qutila qat'an idan aka kashe ta da kuskure fa ala aqilati qatiliha diyatuha wa in qutila qat'an idan aka kashe ta da kuskure ita mai ciki kenan fa ala aqilati qatiliha to yana zama wajibi a dangin wanda ya kashe ta din diyatuha su za su biya da diyarta wa laysa fi janini hadiya amma babu diya da za a bayar ga cikin ta da ya zube kuna jina da ke ko? eh? ya ke abubuwan kuma wannan jumla gaba daya? eh? wayan kutila khata'an idan aka shi ta da kuskure fa'ala akilati katil hadiyatuha to yana tabbatuwa ga dangin waɗanda dangin wanda ya kisan su ba da diya wa su fi janini hadiya amma babu diya akan abin da ya shafi cikin eh قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى قال سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرى وقال أرى أن فيه عشر دية أمه قال رحمه su سئل مالك an بي imam مالك ابن دار رحمه hijra عز وجل جنين dangane da cikin bayhudiya bayhudiya ce take da ciki sai aga buga ga cikin ya zube misali wannan nasaraniya ko kirista ce kada ya gamata da bayhudiya da kirista duk arna ne haka Allah ta'ala ya faɗa yace innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama duk yan wata jahannama ne ka fahimci wannan da kyau ko su ila maliku an janinil yahudiya dangane da cikin bayahudiya wal nasaraniya da cikin banasariya kirista kenan yutara da za a zubar da shi fa qala maliku sai imam malik ibn anas zai ce ara ina ganin anna fihi ushra diyati ummihi za a ba da ushirin diyar mahaifiyarsa ne karka manta mahaifiyarsa diyarta shi ne rabin diyar mace musulma eh? ita mace musulma diyarta shi ne rakuma hamsin kun gane ko to abin nan bai yahudiya kuma ko ba nasariya diyarta shi ne rakuma ashirin da biyar to ushiri nawa ne ushiri ba na wannan raƙuma biyu da rabi raƙuma biyu da awaki za a hada shi ne biyar ɗan ɗan da aka cikin cikin cikin eh a tsari dai nan da aka tsaya da yi na majusi eh a za mu zo bambanci yau wa yayi magana yace ya jina na ce innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal na fi nari jahannama kullu da ke ko amma ko bambanci ko inda suka rabu duk arna ne da ba majusi da ba nasari da ba yahudi da arna ne akwai inda suka rabu akwai inda suka rabu sun rabu akan ya halatta ka ci abincin ba yahudi da ba nasari sun rabu akan bai halatta ka ci abincin ba maguci ba ba jushe ba duk mutumin da yake ba magoje bi halatta ya fito maka da tuwo ko da shinkafa ka ci ba da kyau ko sai dai gasasshiyar uh, gasashen dankali haka gasashen rogo gasasshiyar doya ko soyayyar doya ko mangoro wannan duk ya halatta ka ci amma wai eh eh yawwa abinci ne in ka lura babu wani tahakkumi a kansa saɓanin tuwo da an yi miya an yi kaza an yi kaza an sa nama a ciki watakila da ka zo ne ce daman za akwai aladan da suka shirya za su ce da ka zo sai aka yanka kaza sai aka hada a miya duka qala rahimahullah babu ma ja fi diyati kamila ma fi diyatu kamila zamu gara yanzu mun yi karatun jiya kenan zamu ne wani babin da yanzu zai mana bayanin abubuwan da ake ba su diya cikakkiyar diya kullum safa mana abu kaza cikakke diya za a bashi abu kaza cikakke diya za a bashi qala haddathani yahya an malikin an ibn shihab an sa'id bin musayyab annahu kana yaqul fi shafataini ad kamila fa idha quti'at as-sufla fa fiha thuluth ad kulura babu ma ja babu ma fihi ad kamila babin da yake a cikin su zai bayanin abubuwan da ake ba su cikakke diya cikakke diya su ne rakuma ɗari kullum da ke ko cikakke diya ke nan in mace ce kuma cikakke diya ta shine rakuma hamsin ƙala ya haya wa addasin ya haya an maliki an shihab an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab an nauka ne ya kowar sa'id dan musayyab ya kasance na cewa fi shafataini dangane da labba guda biyu labba guda biyu lebe na ƙasa da na sama a diyatu kamila cikakke diya za a bayar kullum da ke ko mutum ne ya kawo tsara haka sai ya kwashe mu mutum leba haka duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za ku ga mutum kai kai kai za a gan shi ne ga tsawo ne gaba da ya Allah yau mutum sutura wallahi Allah ya mutum sutura mutum ne kawai ke tozar ta kanshi wannan diya cikakke diya za a bashi fa idza qutatu sufla in aka yanke leban kasafa to shi diya na za a bayar قال مالك رحمه الله ففيها a diya an aka sharce a na ƙasa za a ba da biyu bisa uku ne ni diya eh ya fi rabi kenan saboda mai hisa azurkani ya ce li'an nafa a akawa amfanuwa da leɓen ƙasa ya fi ƙarfi sosai akan amfanuwa da eh, leɓen sama eh kun da ke ko wallahi allah ya mutum baiwa leɓen ƙasa wannan ya ce ya fi aiki akan leɓen sama an cire su duka diya kamila in an cire na ƙasa fulufin diya kenan an cire na sama fulufin diya Allah ya sauke قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه سأل بن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح فقال ب... فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يست... أن يستقيد منه فله القول وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم قال مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب شي إمام مالك ياتم تنبي ابن شهاب ما لم سكينه أنا الرجل الأعور دنغني da mutumin da ke da ido daya wan كوكو ne عين صحيح da da zai je ya cire idan mutum mai lafiya shi ido ɗaya yake da shi da ya jeho dutse kawai haka sai ya sai ya cire maka ido guda ko ya cire mishi ido guda ya cire mishi ido guda ko yawa sai ya cire mishi ido guda to ya za a yanzu qal sai ibn shabi ya ce in ahabba sahihu in shi mai lafiyar ma'ana mai ido biyu din kafin a cire daya na ga da sun zama wangulab kenan in ahabba sahih in shi mai lafiyan ya so ya ga dama an yastaqi da minhu ya nemi kisasi falahul qawa sai a mai kisasi eh, eh masu yi su in mai lafiya ya gana ma a kisasi sai a mai kisasi kar ka taba cewa rawar bai yi imani ba bai yi tausayi ba bai yi kaza a garin ya kuna ji da kyau ko sai shi ya dawo yana da wani gulab shi kuma ya zama ya zama makaho kenan eh a ba sabi ta tabi'i ne eh. wa yana habba in kuma ya ga dama falahu diyatu yana da diya alfu dinar diya ta dinare dubu ma'ana diya ta mila kenan ko diya na kisa kamila kenan aw aw isna ashara alfa dirham ko kuma dirhami dubu goma sha biyu kenan ido guda diya guda ne la ilaha illallah ido guda diya ce kamila eh igiya daya ai mun shigo babin kenan ya tsaye yanzu mun yi leɓa diya kamila ba leɓa na ce ba leɓe ba leɓa duka biyu kenan diya kamila ai ido guda diya kamila akwai bambanci tsakanin leɓa da ido kenan shi leɓa sai sun zama duka biyu ne suka zama diya kamila amma ido kowane ɗaya ne diya kamila قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان دية كاملة وأن في اللسان دية كاملة وأن في الأذنين idan za a ba samu ha a diya kamila ustil mata a wala rajuli a diya tu kamila wa fi lunsayeni a diya tu kamila wa da sun an malikin an na hubala ga ya zo masu cewar an na fi kulle zaujin duk abin yake biyu minal insan a jikin mutum duk abin yake biyu a jikin mutum a diya ta kamila cikakke diya a baya kamar mai ido biyu abin nan hannaye biyu ido kunnuwa biyu ƙafafu adiya kamila wa anna fil lisan harshe shi kadai ta kamila cikakke diya za a bayar kawai ya je ba ta magani kawai yana ba ta ya rubuta mata magani ko kawai sai harshen ta ya zazzabo ko kuma tana bacci ko yana bacci ko sai harshen ya ja diya kamila cikakke diya zai bayar wa anna fil uzunayn kunnuwa guda biyu idza zahaba sam'uhuma idan jin ya tafi jin ya ɗauke kawai da ya sha magani shi komai yana da magani ne kawai <laughs> Allah kuwa dan mai ganye ne kawai ba bata magani ta je ta sha ai sai ta daina ji kawai ko ya daina ji? Eh? ko mari ko tsorata shi ce kekekeke kawai sai ya zabura sai ya daina ji a diyatu kamila cikakkiyar diya za a bayar usquli mata kunnuwan biyu sun cire awlam mata ko ba su cire ba ma'ana fatar kunnan ta cire ko bata cire ba in dai ya daina ji kuna jira da ke ko in dai ya daina ji zai ba da cikakken diya ah, to ko kunne gashi nan garo baya ji baya ji ai sai a hankali hmm. yana ji a to kenan ba su zama bai zama diya kamila ba saboda malam ya gina hukunci ne akan an daina ji qala rahimahullahu fi zakarin rajuli addiyatu kamila a al'auran namiji al'auran namiji kawai ya aka yi aka sai datse mai al'aura gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addiyatu kamila cikakkiyar diya zai bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fil unsayaini hakan na a marena ya aka ya aka kawai suna faɗa ne suna dambe kawai ya matsa mai ya zare su gaba ɗaya kawai in mai dandatsa kenan ko ya ake ya share su su addiyatu kamila cikakkiya diya za a bashi na lillahi wa inna ilaihi raji'un qala rahimahullah wa haddathani ya amma kuna lissafa mana wa haddathani ya amma lakin annahu balaghu anna fi sadai al-mar'ati diyatu kamila wa haddathani ya amma lakin annahu shi malik balagahu bayani ya zo masa anna fi sadayil mar'a lalle a nonon mace addiyata kamila cikakke diya za a bayar sadai mar'a mar'a an share nonon lil idafa kenan guda biyu duka za a ba da diya kamila sune nawa rakuma hamsin ne rakuma hamsin kun gane ko nonon ta guda biyu rakuma hamsin kenan guda ɗaya ne raƙumi 25 inna lillahi wa inna kaga waɗannan zai nuna kenan ko faɗa mutum ake yi yi aka ya bari ya ki bari yana ce su yayi to dole ina zane ina zai doka <laughs> ka gane ko to an nace an yi yayi yayi an ce bari ya bari an ce bari ya ki bari ka ya ki bari ya ce sai ya rama to ga dole ina zari kada je da ki fuska ya zama mai da igiya ya zama mai da ido diya kamila قال رحمه الله عز وجل قال مالك وأخف ذلك الذي عندي الحاجبان وثدي الرجل قال مالك رحمه الله وأخف ذلك الذي عندي ما في سوكي أكم ودنا أبو بندكي ولينا الحاجبان سوني جرا جرانا ta sama sai aka katse wa mutum ita kawai to wannan yana da sauki bai yi maganar diya kamila ba wasa da yan rajuli da kuma nonon namiji guda biyu kun lura da ke ko nonon namiji guda biyu shi ma kuma matsayinsa bai zama matsayin nonon mace ba don nonon mace ita shine mace in aka cire mace shikenan ta tashi aiki nan namiji kuma ba lalle ne ma mutum ma ya sanya ake ciki ban ba shi cire riga ko wasu abubuwa ba alamin da nuna namiji bai zama diya kamila ba haka nan cire gira shi ma bai zama diya kamila ba قال رحمه الله عز وجل الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك ya إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات قال مالك رحمه الله الأمر عندنا الأمر لكي من المقر المدينة أن الرجل إذا أصيب من أطرافه lalle mutum in aka taɓa sassan jikinsa aktharu min diyatihi abinda in ha tara lissafi ya fi in an tara lissafi ya fi diyan mutum din duka saboda mun manza zaba yanzu mun lissafa abu kaza diya kamila abu kaza diya kamila sannan shi karan kan shi mutum din kuma diya kamila sai zama an taba ta an taba ta an taba aksara min di aksaru min an taba abin da ma ya fi diyar mutum din duka qala malik rahimahullah fa zalika lahu wannan di ya samu idan usiba ya dahu an ga cire mishi hannaye biyu diyatun wa rijlahu aka cire kafafuwa biyu nawa diyatun kamila wa ainahu aka cire idanuwa biyu diyatun kamila kuma no kenan ɗari uku to amma kuma Allah na tuba kulura falahu salasu diyat to anan yana diya uku eh <laughs> ina ƙara da harshe kuma diya hudu bai a wannan sai to kuma ai ga fadiyar iya diyar sai da yan uwansa tukuma eh to wannan amfani take da shi an cire kafafuwa biyu hannuwa biyu an ido biyu ji kawai ya rage mai Allah ta'ala ya sauke قال مالك رحمه الله في العين الأعور الصحيحة إذا إذا فكئت خطأ إن فيها دية كاملة قال رحمه الله في عين الأعور الصحيحة في عين الأعور dangane idan mai ido ɗaya mai ido ɗaya shi kira al'awar duk wanda ido ɗaya shi ya kira al'awar matafa aura sai ta zama aura fi ainihin sahiha dangane da idan mai ido ɗaya sai aka cire ido ɗayan da ya rage ne a sahiha kenan a sahiha abin nan sifa ne na ainu mai ido sai aka cire ido ɗayan mai kyau ɗin da ya rage idan fuki at khata'an in aka cire ta da kuskure inna fi hadiyya ta kamila za a ba cikakke diya ne kaga yanzu ya dawo makahon shi za a ba cikakke diya Allah ta'ala ya sauke to kun ga anan mun yi laiba biyu diyatun kamila ɗaya kenan ko mun yi ido diyatun kamila hannuwa biyu diyatun kamila kunnuwa biyu diyatun kamila ji diyatun kamila harshe diyatun kamila al'auran namiji diyatun kamila maraina diyatun kamila nonon mace diyatun kamila no kenan tare kenan kowannen su daya cikakkiyar diya za a baya ai mun faɗi kasa ko mun faɗa ba ko suna da ciki duk diyatun kamila ne eh ido daya mai ido daya shi ma diyatun kamila ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kar kuma ta duk daya da in aka cire mutum fa ya tashi aiki abin da zai nuna ya tashi aiki yanzu mutum zai iya a ce ga kuma ɗari ya kawo irin shi ɗaya eh zai abin nan ba yanzu abin nan nawa muke magana annan haƙori ɗaya raƙuma noni eh raƙuma biyar ko akwai wani gina da ya samu matsalar haƙori muka je asibitin abuja na akwai haƙoran da aka nuna wannan haƙoran dubu ɗari uku ake sa shi wannan dubu ɗari wannan dubu ɗari wannan dubu kaza dubu kaza eh haƙorin baturi fa eh guda ɗaya da za a sa maka eh ta ashe kai matsabbai ne a bakin mutum mun gama karatun yau goma garin kai Allah ta'ala ya sauke darasi na gaba za a tashi kan ido idan aka daina gani ko idan ya faɗo ko bai faɗo ba an daina gani babi na can gaba shijaj fasa kai rotsi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya ce magana da maka idan likita ya bada magani aka sha ya zube ciki ya zube zai bada diya ina son ku gane na yi magana ne akan likitan da aka ce rubuta mata magani sai shi ya je rubuta a karkamanta akwai magungunan da suke suna zubar da ciki ne daban ba su ba a wurin hada mata magunguna ne kawai kullum da ke wurin hada mata magunguna ne je ba ta wasu magungunan da ciki ya zube amma dama ai haramun da zubar da ciki bai halatta ba kun gane ko to kuma kaga idan su ne suka ce a zubar a kaga ba za su neme shi da ya bada diya ba sai dai kuma ranar alkiyama dukkan su za su yi bayani a gaban ubangiji wanda za a ba diya sunan su auliya ul maqtul wa yan uwan wanda yi kisa su ne al'aqila dan su za su ba da diya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu